الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي درسي ندري ثلاثين دبوكي بوكي كراتمنا رياض الصالحين دا شرهنسا واندا إمام يحيى ابن شرف النووي يربوته يو شاد لها قوة شعبان هجرات sha'aban لريه ta dubu da wadda ta yi daidai da talatin ga watan daya shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu tashi kitabu salam littafin gaisuwa littafin sallama a sallama ma'anarta gaisuwa to gaisuwa kowace a da irin irin gaisuwar da ta dace da kowane waje akwai akwai gaisuwar masallaci ta hiyatul masjid ko Shi ne <clears throat> kada mutum ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu akwai ta hiyatul haram in ya shiga masa harami ɗawafi to akwai tahiyatul jamarat in mutum ya je jamra ga mutum ya je lokacin aikin hajji in ya je ba zai komai ba sai soma jifan jamratul aqaba shine jifan jamra na farko da ake a na ranar sallah to sannan kuma akwai gaisuwa da ake ma musulmi ita ce sallama so eh, kowace da irin tasa gaisuwar asalin ma'anar gaisuwa a tahiya daga hai daga an ɗauko ta ne daga alhaya na shi ga asalin gaisuwa kamar yadda za mu gani alhaya daga wato ma'anarsa wato shine abinda zai neman ka rayu addu'a ce ta neman wato rayuwarka ba ka mutu ba <laughs> eh, wato shi yasa aka samu attahiya attahiya wato kyawawan maganganu wanda suke nuna a neman tabbatar albaka tabbatar wato alistimrar ci gaba da rayuwa ga wanda kai masa to ya ce babu fadlis salami wal amri bi ifsha'ihi babu falalar yin sallama da kuma umarni da ya zo kan a yada sallama a cikin wato a yada shi a cikin al'umma ya zamanto har ya zamanto alamar al'umma din al'ummar wato musulmi su zamanto al'ummar sallama eh, to ya shi umarni ya zo a kan haka to hikimar hikimar yada shi ne don a wato a tabbatar da soyayyar juna da aminci a tsakankanin 'yan al'umma tunda shi ita gaisuwar musulunci shi yasa ya fara da wato assalam asalinta daga sifa ce ta Allah wato aminci wato kubuta daga dukkan ki kubuta daga dukkan mummuna قال الله تعالى يفارى دا آيوين القرآن كما يندفع الآدر مالا يتي الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ya ku wanda suka imani kada ku shiga gidaje waɗanda ba gidajen ku ba hatta sa'ani su har sai kun nemi izini al-istinas shine ku nemi a ɗebewar haso da ku wato a amince a sake kan cewa ku shigo domin daga al'urs ne shi shine wato ɗebewar kewa da ku nemi a sami kewa da ku wato sai kun nemi a ba ku izini ku shigo shine ma'anar da za a ɗebe kewa da ku yayin da kuma mutum yake so shi kawai kansa yake so baya son wani ya shigo masa baya son wani abu da zai zo ya ɗebe masa kewar kewar yake jin daɗi to kaga ba zai yi izini ba to shine ma'anar istina hatta ta sa'ani su yayin da kuke neman a ɗebe kewa da ku wato kuke neman kamfani a ku nemi izini a ba ku cewa ana son kamfani na shi ne ma'ana eh, ana son kamfani na <laughs> shi ne wato sallimu ala ahaliya kuma ku yi sallama shi ne ku ce assalamu alaikum ala ahaliha akan ma'abu akan mazauna gida wato bayan wannan ya kawo shi wato biduni tartib saboda alwawu la tattabi tartib ba shi aka neman izinin shi aka fara fada amma wajen al'ada kamar yadda hadisai suka nuna sallamar ake fara yi sannan a yi isti'ina a yi in ka ce assalamu alaikum an kaga aka amsa maka to sai ka ce a adhul na shiga na shigo an kaga wanda ya nuna cewar amsa sallamar don ka samu albarkar yin addu'a yasa za ka ko da ba ka da niyyar ya shigo ka amsa sallamar sannan ka ce in ce in shigo ka ce a'a <laughs> eh da wuya in ya shigo ka ce a'a Eh, mu ne yan kara ina ai musulunci wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunya gaskiya sai ka bada gaskiya yace a a'a karka shigo to da shigo ka ta unni fa ka murtike ka ka daura fuska <laughs> wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba to idan kuka shiga gidaje to ku yi junan ku sallama sallama gaisuwa sallama ta gaisuwa kun ga ya nuna kan cewa sallama gaisuwa ce gaisuwa daga Allah mubarakatan mai tarin albarka tayyibatan mai tsarki to haka anan Allah ya yabo ya kirarin yabo ga gaisuwar musulmi Allah ya kira ni yabo ga gaisuwar musulmi wannan gaisuwa ba ta cikin sannu ko barka da yamma ko yaya kake ko hi eh ko hello da uh-huh. sanan dai eh bonjour ai barka da barka da rana ne eh eh shi ne ce ai su ba ta ciki da kace bonjour ai barka da rana kenan eh na'am ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce, wa idza tun bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishi aka yi muku gaisuwa aka gaishe ku da gaisuwa to ku yi gaisuwa da mafi kyau daga wanda aka gaishe ku da ita auro duha ko ku amsa ta ko ku amsa irin wato irin wanda aka yi muku ku mayar da kamarta suratul nisa wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce halaka hadithu bayt ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa salama qala salam shin labarin abu wato baƙin annabi ibrahim masu daraja dozo maka bane a wato ai labarin waɗanda bakin ibrahim da suke da daraja shi ya zo maka in da haɗu alaihi ka tuna yayin da suka shiga wajensa faƙalu salama sai suka ce salama suka faɗi gaisuwar sallama ƙala salam sai shi ma yake salam wani yanzu da kan cewa ka ce salam shi ma gaisuwa ne tun daga shi Allah ya yi hikayar annabi Ibrahim ya faɗa duk da yake dai cikakkiya shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kamar yadda zamu gani to amma hadisai hadisi na 844 an Abdullahi bin Amr bin al-As daga Abdullahi bin Amr bin al-As anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair wani musulunci ne ya fi alkhairi wato kamar musuluncin iri-iri ne a yana nufin wani ayyukan musulunci ne ya fa alheri abin da yake nufi kenan ba musuluncin salo-salo ba ne a'a wato ayyu a amalil islami khair wannan uslubin larabci ne su share almudaf ilaihi su tsayar da almudaf a makaminsa ay ayyu a amalil islam sai aka share a amal sai aka ce ayyul islami wani musulunci ne ai wani ayyukan musulunci ne ya fi alkhairi qal sai ce tut'imu at'am ka ciyar da abinci wa taqra'u salam kuma ka rinka yin sallama ka rinka wato ka karanta ma'ana ka karanta sallama shine ka rinka yin sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wato wannan shine aikin musulunci da yafi komai saboda ya hada al-ihsan ila al-khalq ihsani zuwa ga halitta da kuma wato a tsarkake zuciya daga mummunan hali tsarkake zuciya saboda haka ya hada aiki wanda yake mai amfani ga wadansu ne ka ciyar da abinci wanda wannan zai sanya yake sanya soyayya tsakanin mutane sannan kuma yake ije bala'i sannan kuma yake tsarkake zuciya daga kwauro da ruwa sannan kuma ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wani yake kawo tawali kaskantar da kai da rashin jiji da kai amma ala mai girman kai shi farkon abin da yake damun mai girman farkon abin da yake gagarar mai girman kai shine mutane sallama hmm. Hmm. wannan ya fi tsanani kam ko an sawar ma baya yi don wanda yake wani a wani zai iya amsawa amma yin farawar shi ke gagara a gare shi ya kan cewa shi shi ma zai bata lokacin to shi ne to daga cikin ayyukan musulunci mafi ya kyau ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wato ba sai ka san mutum za ka yi masa sallama ba a to in ka zo wucewa ai ta ga ka duba ka duba ai ba wanda na sani kawai sai kai haka to wannan ba musulunci ba ne yake musu sallama na ba ku labarin sahibu salam ko <laughs> eh. Eh. eh na eh, wanda yake tohowa kullum an yi sallar magariba a masjid quba yana da manyan motocinsa kadila gare shi wata zungureriyar kadila zai to haka zai to daga masallacin kuba a kafa lokacin kasuwar kuba tana wannan hanyar yanzu kusan akwai ta din amma yanzu motoci ba sun daina bin hanya yanzu ya zama to hanyar kafa ne kawai haka zai tafi kowa ya gani da kowa ya wuce da shi sai ya ce assalamu alaikum sai ake ce masa sahibu salam <laughs> sannan ya shigo harami haka zai cuso kai ya cuso kai sai ya zo rauda kuma sai ya samu waje sai ya samu waje sai ya rinka cewa mutane rauda kamar mahaifa ce in kamar mahaifa ce budewa take da yawan da girman kan yadda mahaifa take budewa da girman jariri to da yawan mazauna cikin ta haka take budewa <laughs> ya yazo sai ya samu waje Allah ya masa rahama sahibu salamu ya kowa a Madina ya san shi to wannan yayi riko da wannan sunnar kaga mutumin da yake haka wanda duk zai haka zai ma kansa maganin girman kai to shi kuma maganin girman kai da tawalu duk wanda ya tawalu ga Allah Allah zai ɗaukaka shi kaga yanzu shi wannan bawan Allah yanzu jibi ina ba da labarin sa a Kano shi kuma ga baki daya watakila bai taɓa zuwa Afirka ba ma ko ba so ɗaya ba watakila bai taɓa zuwa Afirka ba kaga yanda Allah ya ɗaukaka shi eh, duk wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi to sannan kuma zaka bude ma hanya zaka bude ma ta hanyar karɓar gaskiya domin rashin girman kai shine yake sa mutum ya samu sauƙin karɓar gaskiya kamar yadda girman kai shine yake hana mutum ya karɓi gaskiya shi yake hana imani ta'asrifu mm. an ya takabbaru na fil ardi da al-haqq Don kawar da ayoyi na daga wanda suke girman kai a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba to abinda zai maganin a girman kan nafsu girman kan zuciya shine irin wannan aikin ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kai ba kowa ba ne hmm? hmm, ba ka ce haba suka yi sama a musu magana hmm? suka yi za ai sallama ba sai wanda ya isa ne za su yi masa sallama to ka ce ka nuna kan cewa kai ka isa ka yi ka ba mu kanka matsayi to girman kan ke na'am

in sallama yana tunanin ba amsa za su ba kawai tafi da wajen wanda zai ba kawai to gashi dai bai aiki da wannan hadisin ba ko inda zai aiki wai wato wai ya ji tausayin su kar ya kallafa musu wajibi da bai hau kansu ba waye ce kai suke yin wajibin shi sai ya bar sunna don saboda yana jin tsoron ba za su yi wajibi ba a wannan ko kaɗan ba uzuri ba ne haka zai shiga ya yi in sun yi in sun amsa sun tsira in ba su amsa ba sun bar wajibi hmm. eh shi kuma sarki ya yi shiru ya yi rashi ya yi rashi in al'ada ta hana eh wajibi ne eh na a ana yi wa ana yi eh watakila yana yi ba a ji ne a musu uzuri zai yi ce ba a ji <laughs> eh eh na'am eh na'am me kace ba da ba da wa alaikum salam suke ba eh. نعم آه، الحديث الخامس والأربعين بعد الثمانمائة حديث ندري تكوز ذا أربعين دجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى أبو هريرة رضي الله عنه دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس yayin da Allah ya halicci annabi Adam sallallahu alaihi wasallam sai ya ce izhab fa sallim je ka kai sallama ala ulaika akan ga waɗancan Allah ya nuna masa su na farin min al mala'ikati julus waɗansu jama'a na mala'iku suna zaune fastami ma yuhayyunaka bihi ka ji ka saurara ka saurara ka ji gaisuwar da zaki maka فإنها تحيتك وتحية ذريتي جيسور ذاتي مكا إتكي جيسورك كما جيسور ذريتك فقال سيتي السلام عليكم شيء النبي آدم يتي ما ملائكو السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله سيتكي مسا السلام جيسور أمنشي يتبتع جريكا wa rahmatullah da rahmar Allah ta zaduhu wa rahmatullah sai suka ƙara masa da rahmar Allah hmm. to wani hadisi muttafaqun alayhi wani ya nuna kan cewa asalin sallama kenan tun daga annaba Adam take da kuma ilhama ne daga Allah Allah ne kin sama annaba Adam ah, to wannan idan haka ne yaya za mu ɗauki nan kaga an ce gaisuwarsa da gaisuwar zuriyarsa to yaya za mu ɗauki hadisin annab sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin hadisin aisha a cikin al'adabul mufrad bukhari ya kawo shi ibn kuzaima ya inganta shi ala حسدتكم اليهود ma شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين wato yahudawa ba su yi muku hassada akan wani abu ba irin yadda suka yi muku irin yadda suka yi muku hassada akan cewar assalamu akan sallama da kuma cewa amin a cikin sallah to ya zani kuma da wannan gashi kuma an ce sallama din in ce gaiso zuriya yahudawa ba zuriyar annaba adam ne? to amma nan kaga wannan hadisin kamar yana nuna mana kan cewa bai duka gaisuwar su ba tunda in su ne mana hasada su ba su da wannan gaisuwar kenan eh eh ai ba su da ita shi yasa ba sa cewa din sai sai, assalamu alaikum hmm? na'am sai zo ne ya kamata su yi sallama ba ko kuma ne ya kamata su wannan sallama sai ba ta yi ba su yi wasu ne ke yi da wani suna yin hasada a kan sun ƙi yin wani abu wani kamata su yi wasu suna yi to ni a wato abinda abinda hadisai din za su nuna musamman ga wani na bai haƙi a ja'alallahu salama tahiyatan li ummatina wa amanan li ahli zimmatina Allah ya sanya sallama wato gaisuwa ga al'umman ga al'ummata ga mu li ummatina wa amanan li ahli zimmatina kuma aminci ga waɗanda suke da alƙawarin zamantakewa to waɗanda ba musulmi ba wato wanda ya nuna kan cewa su ma ne musu sallama domin wannan ya nuna kan cewa aminci ne mm. a ah, ne musu su ma ne kamar yadda za mu gani su ma ne musu sallama mm. to wannan jawabi shine cewa wato allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan gaisuwa ta sallama ga annabi adam da zurriyarsa amma sai allah bai yi ma waɗansu daga cikin al'ummomin annabawa ba kamar yahudawa da nasara da ba su da wannan gaisuwar sai Allah ya musu ukuba bai ba su ita ba sai mu Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga abin da dama tuntuni Allah ya kinsa mu annaba Adam mm. ai kamar juma'a ce Allah ya rubuta musu mm, ba su jira saboda haka Allah ya sarrafar da ita daga gare su muka zamanto mu ne za mu fara mai juma'a su kuma yahudawa su yi asabar kirista kuma su yi lahadi juma'ar sun rasa ta amma tintina allah ya ajiye ta ya rubuta ta ga al'umomi fa hadana allah laha sai allah ya shirya da mu zuwa gare ta to kamar wannan ne ita wannan gaisuwa ita ce allah ya sanya mu annabi adam da zurriyarsa mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka shirya da mu zuwa gare ta amma hatta yahudawa inda sun samu arzikin da su ma sun kasance ita ce su amma ba sa yi kuma akwai 'yan bani adam kamar larabawa a jahiliya ai ba san assalamu ba an im sabahan suke cewa im sabahan ko an im sabahan im sabahan ayyuhal ayyuhal menene ayyuhal menene albali matla'in kasidar imrul qais ko Ah, kaga in sabahan haka suke cewa wato barka da asuba barka da asuba in kai in kai in kama yadda barka da asuba ita ce gaisuwarka kuɗi take da yan jahiliya rarabawan jahiliya hmm. to saboda haka Allah ya shiryar da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake wannan abu ne wanda Allah ya tanadar ma zuriyar annabi Adam Kamar ba kowane bane abu da Allah ya tanadar ma zuriyar annabi Adam wato mutane a waɗansu al'ummomi dukkan al'ummomi za su shaidu zuwa gare shi sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya musu arziki to su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am gaskiya ne suna cewa shalom kuma shalom asalinsu ɗaya daga salam ne Hmm. suna cewa shalom to sai dai ba ta karawa da wa rahmatullahi wa barakatu <laughs> ba ta neman <laughs> eh. gaisuwar irin ta mala'iku din don ai Allah maɗaukacin sarki ce masa ya ji yadda za su amsa maka da ce gaisuwarka da gaisuwar al'ummarka suka ƙara masa wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to su yahudu shalom kawai suke cewa معناته السلام ده نعم <coughs> سنة الحديث السادس والأربعين بعد الثمانمائة حديث نتري تكوز أربعين لشدة وعن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنه دقى أبو عمارة البراء ابن عازب الله يددش قال لكي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمر شيمد أبو بوغ دابكي bi'iyadatil marid da zuwa dubiyan mara lafiya mm. wattiba'il jana'i da raka gawa bin gawa har aje a binne ta wa tashmitil atif da yin gaisuwa ga wanda ya atishawa in yi gaisuwa a ce masa yarham in yace alhamdulillah a ce masa yarhamukallah wa nasr da'if da taimaka ma mai rauni eh, taimaka ma mai rauni wa aunil mazlum da taimakon wanda aka zalunta wa isha'i salam da yada sallama wa ibrahim muqsim da wato bawa wanda ya magiya wanda ya hada ka da Allah ya maka magiya to ka biya masa wato ka kai masa abin da ya maka magiya akai muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa hadha ifza ihda hada lafzu ihda riwayatai riwayatil bukhari wannan lafazi shine ɗaya daga cikin riwayoyin al-imam al-bukhari abubuwa bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su sai dai wannan umarni bai zamanto dukkan su a babi ɗaya na wajabci ba kamar alal misali dubiyar mara lafiya wannan ba wajibi bane mustahabbi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi umarnin istihbabi saboda abin da ke cikinsa na wato a samun yardar Allah kamar yadda ya zo a hadisul sai Allah ya kance na yi rashin lafiya ba ka zo ka ziyarce ni ba dan adam Ya ce Allah za ka yi rashin lafiya Ya ba bawa na wane yi rashin lafiya da ka zo ka ziyarce shi da ka sami ni a wajen ma'ana da ka sami yardar Allah a wajen hmm. saboda haka shi yasa ka ga waɗansu bayan Allah sukan ware lokaci da za su je su fita fita ziyarce-ziyarcen marasa lafiya su je suna dubiyar mara lafiya mm. kuma a sallallahu alaihi wasallam yana zuwa dubiyar mara lafiya hatta mara lafiya wanda yake ba musulmi ba kamar makwabcinsa wani saurayi ba yahude jiwu ne A sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarce shi ya je ya duba shi da ya je dubiyar ya ce masa ce ne la ilaha illallah saurayin sai ya kalli mahaifinsa sai mahaifin ya ce abai abal mm. ya da'a ga abul qasim sai kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya amila qalilan wa ujra kathira yayi aiki dan kadan ya samu lada mai yawa inda shikenan ba zancen wani laifi a kansa aljanna kawai mm. direct <laughs> Eh, to kun falalar dubiya kenan hmm. sannan a itiba'il jana'iz raka mamaci in ya mutu yana da wanda ya haka bayan an yi masa sallah ya bi shi har zuwa aka binne shi yana da tirafan ko yanki biyu na manyan yankuna na lada kowane yanki kamar dutsen ohod sannan wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah hmm. saboda lokaci ne wanda yake buƙatar samun rahamar Allah don wani daga atishawar nan, sai wata rashin lafiyar ko kuma sai kawai ya mako ya sai mutuwa saboda haka ai masa wannan addu'ar tana da ma'ana kuma wannan yanzu yana nuna wato son juna cewa wanda wani abu yake ya same shi irin wannan ya zama to ba kyale shi shi shi kadai ba da taimakon mai rauni mai rauni wanda yake mai rauni musamman a cikin rauna na mata da marayu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace uharriju alaikum haqqan da'ifai ina hada ku da Allah akan haƙƙin rauna na guda biyu an-nisa'u wal aitam mata da marayu mace duk inda ka ganta ba buƙatar taimako ce ka taimaka mata saboda rauninta to in kai kai aiki da wannan hadisin haka zalika maraya maraya ko mace ko namiji shi ma taimaka masa wato da kuma aunin mazlum wanda aka zalunta ka taimake shi ka samu masa haƙƙinsa hmm. ka taimake shi kwato masa haƙƙinsa to nan kun ga lauyoyi hanya ce ta samu lada mai yawa don akwai waɗansu wanda haƙƙin nasu sai an bi ta shari'a to ka yi ma wannan a ce wanda yake ba shi da hali ka taimaka masa ko abu mamaki sai ka ga wanda ba musulmi ba sai ga su ne suke irin wannan free legal abin nan legal health din hmm? alhali ko kamata ya musulmi su ne akan gaba wajen yin wannan saboda ga wannan hadisi eh. Eh, a yana da eto eh, idan dai ya yi ya sa lada a ransa ladan ya hararo na Allah aka ba shi wannan to insha Allah sai to ajilu bushral mumin eh wannan ba zai hana ba ai abin aniya yake komawa mm. wani yayin da ya zamanto ba niyyar alheri ba niyyar ladan bace shi ya tsatsa ya tsotsi jinin ne kawai to irin wannan da ya za ka gasa bulada amma wanda yake a ciki ya ya kullata cewa yana yi ne domin ya samu ya samu yana aiki da wannan hadisin ko da ma ya bayyana cewa mutumin ba shi da hali sai ce ba komai mm. zai yi masa akan cewa zai biya amma daga baya kuma ko ya masa discount ko ma ya kyale shi balantana kuma akwai wanda masu kawai su a sasun su haka suke free legal aid suke bayar ko na kai mamaki ba wato irin waɗannan neman ma irin wannan suke musamman a ƙasashen turai yanzu kamar yadda trump din ya ɗauko ike ta a kwacewa mutane takardar zama yake ta koransu akwai wanda su kuma sun sha mara kanta kawai za su ta kai duk wanda yake da irin wannan za su taimaka masa su kai maganar ta kara hmm. hmm. su kai kara yanzu haka nan yanzu waɗanda da kasar ingila ta ce za ta ɗauko su ina kasar duk kasar da za ta karɓa za su taimaka mata in an ɗauko su sai a kawo su kasar rwanda a misali aka samu lauyoyi suka kai gwamnatin kara suka ce ba su da haƙƙi a ga sun yi wannan suna ganin mazlum ne to wannan tsarin musulunci ne da ya kawo shi nasrul mazlum taimaka ma wanda aka zalunta sannan isha'u salam to wannan shine shahidi ya da sallama ya da sallama ma'ana a kai a wato a yi ta koyaushe ya zama to kanta ta zama to alama shi za ka ga ma ana cewa musulmi yan assalamu alaikum hmm. farkon lokacin da farkon muka shiga jami'a lokacin jami'o'i ba a saba da addini ba a cikin da mu lokacin da muka shiga jami'a in ana kiran sallah sai ga an leko ta sama ana ce masa ana ce wa mutum aro wato a kai shi asibitin mahaukata na aro cuku mm. eh, sai dai a sanya duwar watsu alama a yi sallah a cikin eh a biyu nake gaya maka zaria <laughs> a lokacin nan yan muslim student society ce musu ake yan assalamu alaikum mm. Mm. yan assalamu alaikum ko wata baiwar allah lokacin nan in an yi in za a tafi hutu in aka zo hutu sababbin ɗalibai in suka zo lokacin summer camp sai a zo ana yin orientation to a sai wanda aka ga tana zuwa masallaci sai a bata fayil fayil don ce ta rinka rabawa wata ran sai ta zo kawai ta tattara fayil din ta kawo mana ce ku na gaji ana kawai kai an ce min ana an maida ni wai ana ce min ya eh, assalamu alaikum <laughs> tare shi gaba da zuwa sallah amma tunda ita sunan da aka samu ta ne yar assalamu alaikum <laughs> to wannan shine albarkar ifsha'us salam ya zamanto har ya zamanto alama identity na musulmi wa Ibrahim muqsim in mutum maka magiya ka amsa masa wannan in ya hada ka da Allah ce dan Allah kai mun kaza mm, to ka sanya abin ya faɗa din dan Allah ya tabbata amma kuma za ka yi za ka da kai mun magiya in yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da a sayyidina abubakar ya fassara mafarki a ka yace kai daidai a wani ka kuskure a wani sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam magiya yace ka gaya mun wanda ne daidai da wanda ne kuskure yace karka rantse mun kuma ba zan gaya maka ba la tuqsim alai alayya wala ukhbiruka saboda in ba ka in ka san ba za ka abu ne da ba za ka yi gaya mutum cewa kada kai mun magiya wannan babu laifi hmm. amma in mutum ya maka ya hada ka da Allah ya maka magiya to ka ga girman Allah kai masa abu yana cikin ikonka wa na bi huraira ta anhu daga abu huraira Allah ya da shi qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba sai kun so junanku ala awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum to shin ba za nuna muku wani abu ba wanda in kuka yi shi za ku so junanku afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakanin wato wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ganta bitar ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani dan duk wanda ba shi da imani ba zai shiga aljanna ba duk wanda ba shi da imani ba zai shiga aljanna ba to kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba zai yi ba imanin ku ya to na gaske sahihi mai cikakke kuma ya zamanto kan cewa kuna kin juna bayan kuna muminai da in za ka ƙi ƴan uwanka muminai bayan kuma bayan kuma muminai ne sun yadda da Allah suna son Allah ka nuna kan cewa san da kake yi ba don Allah kake ba ƙiyayyar da kake ba don Allah kake ba da inda don Allah kake ƙin su inda don Allah inda don Allah ne kake soyayya da za ka so su amma da ka ƙin su ya nuna kan cewa ba ka da wannan wato cikar imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka famal iman wanda ya ɗanɗana zaƙin imani a'a man man na farko ya ce man kana habba ilai man كره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار wanda yake kin a mayar da shi kafirci bayan Allah ya tsirar da shi daga shi ina kai kama kamalan Yusuf ka bari mana bayan Allah ya tsirar da shi kamar yadda yake kin a jefa cikin wuta na biyu an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahum Allah da manzansa ya zamanto sun fi soyuwa gare shi bisa wani su sannan an yi hibbal mar'a la ya hibbuhu illa lillah ya so mutum baya son su sai dan Allah kawai hmm. to wannan kaga kenan idan ya zamanto cewa kana cewa kana da imani dan uwanka ma yana da imani amma kuma ba sa son sa nuna kan cewar ba dan imanin ne kake shi ba sai dai ko ya zamanto kan cewa ka ki aikinsa in yana in wato yana da imanin amma yana da wani aiki wanda yake saɓani na imani sai ka ki wannan aikin na ka ki shi don saboda wannan aikin da yake to san juna ɗin abin da yake sanya shi ku so juna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana bana nuna muku abin da in kuka yi shi ba za ku so junan ku ya da sallama a tsakanin ku domin wannan shine zai cire girman kai nan ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin jituwar mutane da rashin soyayya juna shine girman kai yadda kowa yake ji da kansa to ba wanda zai rusuna ma wani to amma in ana sallama da juna wannan abin zai tafi kowa zai kaskantar da kanka kowa zai ji kan cewa shi ba mai jabberanci bane akan dan uwansa wa bi yusuf abdullahi ibn salam daga abu yusuf abdullahi ibn salam a ah, ah, ɗaya daga ah, shugaban malamin yahudawa da ya musulunta a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi sallam al-madina shine ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana ganin sa yace fuskar ka ba fuskar makaryaci bace sannan bayan ya musulunta yace yahudu mutane ne makaryata idan ka kira su ya rasulullah karka ce musu na musulunta ka tambaye su ni waye a cikin su za su gaya masa sai ya tsaya a bayan labule da ya suka zo yahuda da yake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya farkon zuwan sa madina a kuba ana ta zuwa a ganshi ana ta zuwa a ganshi larabawa da yahudawa duk suna zuwa to da yahuda suka zo sai ya ce musu shin wane ne abdullahi bin salam a cikin ya ce a ah, ai wannan shine hairuna wa ibn hairina wa alimuna wa ibn alimina shine wato fiyayyen mu kuma dan fiyayyen mu malamin mu kuma dan babban dan manyan malaman mu sai ce to in yi musulunta ba suka ci kanta kanta na kyashe shi ina ce ina musulunta sai ya fito daga bayan labule ya kalmar shahada sai suka ce sharro na wabinu sharri na ce a mu kenan dan a shararin mu ya ce ya rasulala na gaya maka yahudawa qaumun buhud wannan koyaushe in ana an aka faɗi min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layl da aka ce laysu sawa'a to irin su kenan akwai waɗanda suke eh akan cikin dare suna karanta ayoyin Allah irin su Abdullahi bin Salam eh sai su yi eh, to ai shine ai kai lubi mikiyale ni kenan qal yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزن Allah Sallallahu alaihi عليه وسلم yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yada sallama wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wasilul arham ku sada zumunta wa sallu wan nasu ku yi sallah alhali mutane suna bacci ta dukulul jannata bi sala. za ku shiga aljanna cikin aminci ku duba hikimar ku duba balagar wannan magana ba za ta wato abin nan ko waka ce za ka rere ta ta za ta kai daɗin irin yadda ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam balagar zance wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hudu bani da shi abdullahi ibn salam ya halarce ta farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina duba abubuwa ne guda hudu ya faɗa wanda da su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa madina farkon gina al'umma waɗannan abubuwan da su ake gina al'umma ifsha'us salam ku yada sallama dan ai maganin girman kai da jiji da ke tsakani da juna a samu abin da zai sa a so juna ya da sallama wa aqimu ta'am ku ciyar da abinci domin shi kansa ciyar da abinci din na farko dai shi ma yana da ƙara danƙon zumunci da soyayya juna sannan kuma dole al'umma sai da haka masu shi sai sun kula da marasa shi hmm. kuma wannan shi ne zai cire wato cutar ruwa daga cikin zukatan masu shi ya cire cutar kyashi daga zukatan waɗanda yake ba su da shi wadan ba a ce da su wanda yake ba su da shi in ce Allah ma ya kawo masifa duk ta gama da kowa da kowa shi ne za ka ji wani yana cewa ni ina ma ina ma kohon a hannuna yake hura amma kashin alkiyamar gaba daya nan jahilci zai irin wannan ne to ya tsanani ya yi tsanani ba wanda ya kula shi kamar <laughs> aka ciyar to sai ka ga wannan ya yayyafa ma zafin wuta ruwa na uku sada zumunci don shi ne zai tabbatar da wato a haduwa ta iyalai iyali ya zama wato in aka samu to dama ai ta al'umma waɗanda suke abin da yake hada al'umma ai gidaje ne gidaje kuma ai dangi dangi ne to idan dangi suka zamanto a ɗinke suke suna sadar zumuncin da ke tsakaninsu sun zamanto ɗaya sun zamanto sun ɗinke babu baraka a tsakaninsu ba wannan na yakin wannan wannan ya ƙaurace ma wannan wannan yana faɗa da wannan to kaga an samu zaman lafiya a al'umma hmm? sannan kuma ku yi sallah mutane suna bacci a wutar wa sallu bil laili wan nasu niya ku yi sallah da daddare mutane suna bacci domin wannan shine zai gina dan adam ya zamanto ya samu kusanci da Allah to makusanta ga Allah su ne wanda za su zamanto waliyan Allah Allah yake jibintar lamarin su kuma mala'iku suke musu addu'a suke tare da su to ga wannan shine zai gina al'umma abin da ake gina al'umman musulunci kenan ku duba irin wannan hikimar zance ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kuka haka za ku shiga aljanna cikin aminci to a shahid anan afshu salam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a wannan hadisin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ya waito shi ce hadithun hasanun sahih صحاح الألباني في الصحيحة شيخ ناصر يعين قنتاشا أجنون سلسلة الصحيحة حديثي نتأدي تقول دا أربعين دا ترى واني الطفيل ابن أبي ابن كعب تقع الطفيل ابن أبي ابن كعب هلا برنجة ترجمة وانا تابعين الأم آه. أبي ابن كعب ابن مالك ابن كعب ابن مالك أبي آه، آه. أبي ابن كعب أه ubay ibn ka'ab ala ramman sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine yafi kowa iya karatu alqur'ani shine kuma wata ran da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tilawa aya ta wata aya ta tsayar da shi da aka yi sallama yake babu ubai ne <laughs> eh, babu ubai a cikin jama'a <laughs> eh, na'am eh wannan wanzan ne eh to ai ai haka Allah ya tsara dan shi kuma don kasancewa wani lokaci aya ta hana maka ai wani zai ɗauka kan cewa wannan in irin wannan ya faru kamar ya yi wani karamin kafirci ne ƙur'ani kamar tashi to sai ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sahau ne ai da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sahau ya manta ya sujada qabla salam ko ya sujada ba'da salam sai shi abin ya faru da kansa da abin ya faru ga wani da abin bai yi ba haka ba ga annab sallallahu alaihi wasallam ba ai sai mutum ya koma a gida ya ce cewa ai ya kafurta haka zai ya ce ya zama munafiki yana sallah har zanzan ya zo ya sanya shi yayi mantuwa da sai rikice to sai Allah cikin hikimar sa abin ya faru ga annab sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana cewa akwai abu wanda yake na ɗabi'ar ɗan adam wanda ba ta rabuwa da shi kuma wannan ba aibi bane ba rauni bane hatta annabawa wannan yana samun su domin wannan ba zai tasiri akan isar da isar da sako ba hmm. eh, to wannan baya cikin siyar amma bari mu gani sa za a to tana cikin Allah ana son mu ji tarjamarsa ne don ban taba abtufail gashi daga cikin tazibul kamal din naka na almizi abtufail ibn ka'ab al ibn ubay ibn ka'ab al-ansari النجاري المدني وامه ام الطفيل بنت الطفيل ابن عمرو الدوسي ولها صحبة وكان يكنى ابا بطن <laughs> انا جمت ابو بطن ابو بطن انا آه، جتكيني هكا من الجرمة وكان صديقا لعبد الله بن عمر بن الخطاب ابو عبد الله بن عمر بن الخطاب ka gani dan sahabi amma abokin sahabi rawalahu al-bukhari fil adab qala muhammad ibn sa'ad kana thiqatan qalil al-hadith sannan ya kawo hadisin sa na'am أنه وعن طفيل ابن أبي ابن كعب رجع طفيل ابن أبي ابن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر جوا يكفن شيء نزوا موجان عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق sai ya tafi da safe tare da shi ta tafi kasuwa ya tafi kasuwa tare da shi za a lahi bin umar dan kasuwa ne yana zuwa yana yana yana yana cinikin raƙuma a kasuwar bakiya mm, yana sayar da raƙuma ya saya mm. na bakiya bayan makabarta akwai kasuwa fa idan ga dauna ila so to kaji ce, idan muka tafi da safe muka fita da safe zuwa kasuwa lam murra abdullahi ala saqatin wala sahiba bi'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alai wato ba zai wuce da a bari mu ga um, na'am garin nasuwa ma wannan sai mun je a wannan annihaya fi garib alhadis wasu qat asfila a wa kasrin fa asqat min annas wa asfala annazala asqat min annas wadanda suke wato kananan mutane wadanda suke wato gama garin mutane talakawa lam yamurra ala saqatin ba zai wuce da wani a sakat ba wannan bari da Allah mu duba sharhin hadisin nan kamar yadda yake a cikin kutubu shuro na'am lam yamru ala saqafin wa huwa bayya'u thiqat bayya'u saqat bi fathatayn ay radi al mata' ne ta yadda wato abubuwa waɗanda suke koma bayan ne ta yadda wanne za a ce abu wanda yake dai ba don koli ba abinda ba shi da kima eh, an ce a ce ya lura di'u ne kamar dan gongon kamar dan gongon a dan gongon kayan da ake kayan da ake watsarwa wanda za a eh? a dan koli a dan gongon ki kyale shi a dan gongon attaqat wala sahiba bi'a wato ko kuma wanda yake sayar da kaya masu kima wala miskinin ko wani miskinin wala ahadin ko ma wani illa sallama alai sai masa sallama wato hatta wanda yake dan gongon da kuma ɗan kasuwa na asali na ainihi da miskini da koma waye sai masa sallama saboda kun ga sahibu salam ashe da abdullahi bin umar yake koyi قال قال الطفيل طفيل يتي فجئت عبد الله بن عمر فين سينزوم أوجن عبد الله بن عمر يوما وترانا فاستتبعني الى السوق فيني na bi shi zuwa kasuwa fa qultu lahu sai na ce da shi ma tasna'u so wa anta la taqifu ala albay me zaka je me zaka je kasuwa kai kai ba zuwa zaka yi ka sayar da wani abu ba wala tas'alu an sila ko baka zuwa ka taya kaya wanda zaka saya kai ba sayarwa zaka yi ba ba kuma tayi zaka je zaka sayi wani abu ba wala ta tasumu biha baka ma yin tayi ka je ka ɗauka ka ce gashi za ka sai wannan wala ta su fi majalisi so ba ka zama a majalisin kasuwa majalisan kasuwa wa aqul ijlis bina fahuna na tahaddar mm, kuma na ni ina cewa ka zauna mu a nan ka zauna da ni a nan na tahaddar mu zauna mai hira faƙal sai ya ce ya ababafan ya kai alkunyarsa kenan wa kana tufailu za bafan shi tufail ya kasance mai katon ciki inna ma nabdu min ajli salam abin yasa nake fita da safe dan ni sallama ne musallimu ala man laqina sallama akan wanda duk muka hadu da shi rawahu malik al-muwatta bi isnadin sahih wannan hadisin malik ya rawaito shi a cikin al-muwatta hmm. kike kenan za mu tsaya ne ko mu ci gaba a lokaci yayi to alhamdulillah allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a wani dan uwa ya yace dan Allah a duba da naga ana kan gaba ta abin da ya shafi mafarki shine nace bari in yi amfani da wannan damar in yi tambaya game da mafarkai da nake yawan yi kuma wasu daga cikin masoya ma sukan yi min. wallahi a daga cikin mafarkin da nake yawan yi shine in ganni ina sallah a masallaci wani lokacin ma in ganni ni ne liman zai yi wuya in shafe wata guda ban yi wannan mafarkin ba ko makamancinsa wallahi dakta ko kwanan nan wani abokina ya mun waya yake gaya mun ya yi mafarki da ni muna sallah a sahun gaba ni da shi haka ma wani abokina ya kira ni yake gaya mun ya yi mafarki matata ta haifi yaro namiji kuma ba a yi wata ɗaya ba allah ya bani yaro namiji kuma ban taɓa gaya masa cewar matata tana da ciki ba kuma na ji ana cewa yana da kyau idan mutum ya yi mafarki kar ya bari ya dinga wucewa haka ba tare da ya nema an fassara masa ba menene sahihancin wannan magana Allah ya saka da alkhairi ya zikan hajjiya ya haɗa fuskar mu a gidan aljannan firdaus da mu gaba ɗaya. to a wannan mafarkai ne masu alkhairi daga ganin su tunda mutum ya ga kansa a cikin kyakkyawar hai'a kuma an gaishe a cikin kyakkyawar hai'a yana sallah kuma yana limancin sallah Ah, to amma ni ah, ba da ilimin fassarar mafarki saboda haka ba zan iya fassara maka mafarki ba amma dai masu fassarar mafarki suna cewa mutum ya mafarki yana sallah wani yana nuni akan istidamar al'amarinsa cewa alaƙarsa wato daidaiton al'amarinsa tsakaninsa da Allah saboda haka wannan zai iya zamantowa wato wannan a zahir wallahu a'lam bishara ce ga wannan bawan Allah akan cewar a yana kokarin tsayawa akan tafarkin Allah to sai ya lizinci wannan ya dage kada ya bari wani abu ya zo ya karkatar da shi domin wannan kuma kamar bishara ne ake maka, a kan cewa akan tafarkin daidai yake don haka sai ya ci gaba da tsayawa akan daidai din kuma ya rike gaskiya hmm. tun daga shi dan ɗaya daga cikin kamar yadda muka karanta a bisan wancan makon hmm. cewa wanda ya fi kowa gaskiya mafarki wanda yake to gaskiya hmm. shine wanda ya fi kowa gaskiyar zance to sai ya rike gaskiya ya to kan cewa kare ya kuskura ya karya don in ya karya abinda wannan alkhairi bai samu zai iya tafiya wato Allah ya yi mutum karama saboda wani abu da yake da shi to ya guji barin wannan abin koya yake in ba tausayi ta imran bin al-husayn sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Allah ya yi masa wata karama yana ji mala'iku su ne masa sallama yana ji suna ce masa assalamu alaika ya imran za su kira sunansa su yi masa sallama to sai a basir ya dame shi sai lalas an san lalas ko khalil ka san lalas <laughs> wato a cauterization shine a sanya eh? a sa karfe a wuta a kashe ciwo in aka sa karfe ya yi ja sai inda ciwon yake sai a sa to wanda yake basir wanda yake zazzagowa aka sa karfe a wuta din sai a sa a wajen sai kashe wa'annan veins to annab sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce waraka tana cikin ko a ƙaho ko addu'a ta rufiya ko kuma ta wannan lalas ya ce ina kin wannan lalas a wata riwaya ba ina hana ku yi ta an san yanayin ciwo shi imran bin hussein ta ya je don ya samu sauki sai suka da su kenan da daina ji wannan karamar da yake da ita sai ta tafi bai sake ji ba sai gab da mutuwarsa tukuna kusan mutuwarsa sai abin ya dawo sai ya kira ɗansa yake gaya masa ya ce wannan abin da nake ji ya tafi ya dawo A ah, zahabi ya ambaci wannan kisar ah, a cikin siyar alamin rubala na ba ambata musu ko so uh, wanda yake uh, mafarki ta yana zuwa gaskiya kamar yadda yake to ya rike gaskiya in ma wani abu ya taso zai yi karya ya tuna karamar da Allah ya mata cewa watakila wannan karyar guda ɗaya da zai za ta tafi da karama to dama shi alherin da ke cikin mafarki kenan wato ya ba ka bishara ko ya maka gargaɗi don abin da zai taimaka maka kan kan bin Allah to tuna wannan zai iya sanya zai iya sanya shi ya guji yin karya ce kai na yi wannan abin wataƙila shi ke nan to ga sai ka sai ya zauna lafiya da Allah ya hmm. eh, haka eh, wannan babu wani dalili a kan haka in dai aka yi mafarki dai in ka samu wanda zai fassara maka yanzu ka samu wanda zai fassara maka amma ba ce wai lalle ka nemi wanda zai fassara maka ba don eh, ka ne ba ka fa <laughs> eh, eh cewa wato ba zai tabbata ba sai an fassara hmm. to eh, wannan hadisin yana bukatun taujihi sa hmm. Hmm.

na haɗa ciki da jami'a eh, wato da Allah kuna ji wallahi ta ya kamata fa ku gane alfarmar rai ko ba a haife shi ba ciki ba ciki in aka zubar da shi akwai giya kuma akwai kafara wannan shi ne mazhabar mani ko bai ganganta ciki idan ya tabbata ciki ne saboda ka idan mutum ya yi da gangan sai ya biya diya sai ya biya diya ga magadan wannan cikin sannan kuma sai ya yi kafara da shi da likitan da ya zubar da ita mai cikin da ta yarda da aka haɗa baki da ta yarda ta amince aka zubar duk da baki ɗayan su kowa sai ya yi kafara taka eh a da maganin ya sani ai saboda a mai da magani ba za ka ce mai in dai ba an gaya masa bane ya sani don zai iya yiwuwa ya sayar da magani ne ga wanda yake ga wanda yake za a yi amfani da shi ta fuskar da shari'a ta yadda tunda ya ana zubar da ciki ta fuska da shari'a ta yadda da shi shine idan ana jin tsoron cewa mai cikin za ta rasa ranta shine kadai yadda aka halatta amma wai a rasa ma dalilin da za a zubar da ciki sai wai don ta samu da admission waɗanda ma suka yi cikin shege da suke gudun a ce an yi kunya ba a halatta musu zubar da ciki ba sai wanda kawai zan zaman aji mata wahala za ta zubar da ciki ko da an ɗauki wato zubar da cikin ba komai ba kar mu zaman tofa wanda hatta catholic a ce sun fi kun san kiristan catholic har yanzu sun iya yadda su halatta zubar da ciki suna ganin sun daga cikin manyan manyan zalibai ana ta rigima da su a ko ina a duniya hmm? a ce sun fi mu ganin zarta har su kai suna tun waɗansu musulmi ganin kimar rai bayan mu ne Allah madaukakin sarki ya so kamar da tantar duk wanda ya kashe rai ba da rai ba kamar ya kashe mutane baki da wanda ya rayar da ita kamar ya rayar da mutane baki da Allah guji wannan na'am malam su kuma sa ba zuwa na dubiya na. yi asibiti da kansa a kuma muka na zan na shagari gani shani ne da ke yi da marasa lafiya da musu addu'a da mm. kuma yi kuma masu rauni wanda ba su iya siyan malu da karɓo katina a kan da zai karɓo kati goma zuwa sha biyu zai zo nan gurin mu zai ba da katin wani a ce a ga magunguna a siya a sa mara a leda ba da haka zai ɗauka da kai ba wani yaro ke yi koma asibiti haka zai bi ke ba su ne ba ba ba ba ba a ba ba alhaji mai bargo bai masa rahma dama ga hidimar alkur'ani ne ke yi la gafarta mu bai masa allah ya karba masa yawan zirga hmm. alhaji abba a haka ne alhaji abba makwabcin alhaji isa dutse wala na gani an turo ta whatsapp eh, Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa mu ya'yanka muhammad su muhammad tare muka taso muka yi wasa da su lokacin tare duk muka taso mm, Allah ya masa rahama na wanne ko ƴaƴansa eh, eh ai duk sa'anninsu, duk sa'anninsu kusan sun rasu tare eh kwarai suka zauna makwabtan juna eh suka zo taro ne dawa eh. provincial gidan gwamna ah. eh, ne sosai a nan suka zauna eh. da da jibar wajen eh. su ma haka suka yi haka suka lahada suke taruwa su ci abinci tare mm. duk babu su shi suke kwanan allah ya musa rahama na'am da aka ce za a tuna a eh suleiman usman suleiman usman hadeja yana fama da rashin lafiya an zo da shi masallaci yau la ba shi lafiya eh da yayin mai ruwa Allah ya gafarta masa Allah ya mutsa rahama ba wata tambaya a sai mana akwai tambaya guda biyu bismillah

eh to sai dai in ya bayar da deposit din a matsayin eh wai wai na amsa tambaya alburkan cewa mutum bai halatta ya ce a siyo masa kaya ba bai ba da kuɗi ba ya odar kaya bai ba da kuɗi ba to in ya ba da deposit kuma fa ya halatta shi ne tambayar ta ga ko eh, in ya ba da deposit da zimmar kan cewa wannan deposit din nuna kan cewa ya yi alkawarin aka kawo masa kayan zai saya kuma idan aka kawo kayan bai saya ba in wancan ya sayar za a amfani da deposit din don ya maganin asarar da ya yi ba a kulla cinikin ba sai da aka kawo kayan ya halatta abinda bai halatta ba a kulla ciniki bayan babu taya ko ba a biya kuɗi ba sai ya zama to bashi da bashi shi aka haramta shi yasa aka sharɗin sai an biya kuɗin ɗari bisa ɗari amma idan aka biya wani bangare na kudin a matsayin deposit to deposit din za a sanya shi ne akan cewar wannan ba wai ciniki aka kulla ba sai idan ya kawo kaya sannan za a kulla ciniki kun kuma ya kawo kaya shi wanda ba da deposit ya ki saya to in ya sayar shi ne kayan ya sayar ya yi asara to sai ya dauki daga cikin deposit inda da ya bayar abinda zai maganin asarar ta ya mayar masa da sauran kuɗin tunda a lokacin ba su kulle ciniki ba sai da tukuna kaya suka zo don ya zama ya dace da shari'a sura ta farko ciniki ne kullalle amma sura ta biyu alkawari ne na'am eh, eh. baka ji bara abinda alhaji ado mai bargo yake yi Allah ya ji kansa zaka iya ka shiga kawai ka sanya lokaci ka ce yau zaka je kai zaka je kai ibadar dubiyar marasa lafiya ibada ce in ka je ka ce kai musu addu'a kowa ka ce sannu yaya jiki Allah ya baka lafiya ka wuce kai wannan ya halatta na'am na'am wajen tilawa na? eh eto eh a yi a gida a yana da falalarsa yi a masallaci ma yana da falalarsa a yi a gida amma ya fi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kuma yadda gidajenku su zamanto makabarta ku ringa karatun alkur'ani a ciki to amma shi alkhairin da ke cikin karanta alkur'ani a masallaci shine in kana zaune kana jiran sallah kana karatun alkur'ani to kana cikin sallah sai zama kana cikin sallah haka in bayan sallah ne ka zauna kana karatun alkur'ani kana zaune tare da mala'iku suna taimaka salati suna taimaka addu'a to kaga akwai wannan alkhairin da shi kuma a gida ba za ka samu ba amma kuma tunda aka ce na gida din ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi hadda salatin mala'iku din da sauransu na gidan da ya fi eh, na gwagwarmaya na'am eh, eh. sadaka eh. ah. Ah. zai sadaka ya ah. satin baya eh. game da a fassara hukunci a gaban a fassara daban ai ita kuma sadaka daban wato idan mutum ya yi mafarki wanda baya so mai tada hankali to shi zai nan abubuwan domin kada sharrin mafarkin ya same shi duk da yake ko na alkhairi ne zai iya yin sadaka domin alkhairin da ke cikin mafarkin ya tabbata a gare shi Eh, ya yi sadaka don alherin da ke cikin mafarkin ya tabbata a gare shi amma wannan fassara kuma wannan neman fassara mafarki wani abu ne daban kuma da yake na'am to wallahi shine wanda ya ka tambaya wanda yake ya iya sai ya yi a to wanda yake ya iya bayan bai iya ba kaga ya tabbata makareci ne har ba za ka tambaye shi ba wato shi fassarar mafarki a wato a kamar yadda ake cewa ilimi ne koyansa ake kuma na amfani da abubuwa da dama na ilimi na a buga misalai irin misalan da ke cikin alkur'ani kuma akwai nau'i na ilhama a ciki mm. to amma gaskiya ni ban san ban taba sanin ban taba haduwa da wanda ya san ilimin fassarar mafarki ba sai malamin mu shek Muhammadu Mukhtar an ce ya sani amma ba ya yi ma ya sani a akwai littafi akwai littafai wanda aka fassara eh to amma dai ai ba shi kansa in ka saba karatunsa ai za ka fahimci za ka fahimci abubuwan akwai littafin abdulghani nabulsi ta'tirul anam fi ta'biril manam تفسير الاحلام نا محمد بن سيرين كو نعم eh a daga ta ga wancan bawan Allah kusan mun kusan gama karatun na'am ta ka ita ce ta karshe na'am yana faruwa ya daina ƙoshi kafin ya kwanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kuma sallai ta ala Ibrahim wa ala Ibrahim na innaka da Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ji kan magabatan mu Allah waɗanda suka yi waɗanda aka yi wasu ce musu addu'a Allah ka gafarta musu Alhaji Abba dutse Allah ka gafarta masa alhaji ado mai bargo Allah ka gafarta masa akwai dan uwa Sulaiman Usman Hadeja Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya wanda suke cikin kunci Allah ka sanya musu Allah ka sanya musu yayewa wanda suke cikin damuwa Allah ka sanya musu yayewa wanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu sauki wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ka yaye tsanani da talauci a cikin wannan al'umma tamu Allah ka saukar da yalwa arziki da aminci da kwanciyar hankali a